بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قول أيات يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأكله سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا أدوه حفظهما وهو الأني العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن كالشمس في الضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن تبعها سر في ضيء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa musulmi dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ga dama cikin rahama shi da sa muka haɗu a cikin wannan yammaci na wannan yini mai albarka ranar asabar 22 ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1438 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan shida miladiya annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 2017 da fatan ba mu manta ba muna nan har wa yau dai a cikin suratul baqara idan ba mu manta ba jiya mun karkare akan aya ta 253 ko yau da ikon Allah za mu tashi aya ta 254 bismillah ma يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قول أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Ubangiji ta’ala yake cewa ya ayyuhan labina amon ya ku waɗanda kuka yi imani an fi ƙumin marar zaɓa na kunkuce da abin da muka azurta ku. Mala ce, Isti’ijajen ne muƙabalati labina yi khalifu na Wannan dan shiri ne ga waɗannan da suke zuwa alladhi ne yukarifuna kuma wadanda suke saba muku wa yuqatiluna kuma kuma suke yakar ku idh huwa sunnatullahi fil madi wannan sunna ce ta Allah dan abin da ya gabata wala tazalu mustamirra kuma wannan ba za ta bushe ba tana ci gaba bainal mu'minin wal kufar tsakanin mu'minin da kafirai min na nasabani wa iqtitalin da kashakashi ma dumtum fil hayati dunya mata kuna rayuwar ta duniya ubangiji ta'ala ya ce ya ku da kuka yi imani an fi kumin ma kuma ku ciyar da abin da muka azurta ku min qabl an ya'ti yawmun kafin wani yini yazo la bai'un babu ciniki a cikin wannan yinin shine lafida babu kwanta. wala kullatun kuma babu abokanta ai sadaqatun tanfa ko sadaqatun tunfa babu wani abokanta wanda za ta yi amfani wala shafa'atun babu wani ceto bi ghairi idnihi ba tare da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ba wa huwa yawmul qiyamah shine tsarin tashin alqiyama mala yace wa fi qira'atin bi fathi thalatha amma a wata qira'a da yin fataha akan wato wannan wato dugu din nan guda uku wala shafa'atun din nan wal kafiruna ubangiji ta'ala ce kafare humuz zalimun wa dinnan suni azzalimai ubangiji ta'ala anan yayi kira ne ga mu'minai duk wanda ya kasance mumini ne to wannan kiran ya kunshe shi ya ayyuhal ladina amanu malamai suka ce kalmata al-iman idan ka ji Allah subhanahu ta'ala ya ambace ta cikin alkur'ani mai girma kamar da Abdullah bin Mas'ud yake faɗa shine far'a ha sam'aka ka karkade jinka lallai ko dai zama umarni ne za a maka domin ka ɗauki wannan umarnin ko kuma ya zama hani ne wanda ake so a hana ka akan wani al'amari domin su mu'minai a duk lokacin da suka tsinci kansu a cikin rayuwa ƙoƙarin suke su dinga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ya hana to su ƙoƙari suke su hannu duk abin da Allah maɗaukin sarki ya ce a yi to ƙoƙari suke waɗannan su ne mummunai shi sa kuka ga so da dama cikin alkur'ani mai girma guri 88 da Allah yake ambatan masu imani ubangiji ta'ala yana ambatan su ne saboda su ne suke tafiya zuwa ga umarnin Allah duk abin da kake iya tunani dan kankani ne kana ganin ba komai bane wanda kuna rainawa ba komai bane kamar yadda wani ya samu wani ya zagi wani wani ya ci mutuncin wani wani ya ma wani kazafi wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim kuna zaton abu ne wanda yake wato wulakantacce mai sauki a gurin Allah subhanahu wataala abu ne mai girma shi sa su magabata duk umarnin Allah subhanahu wataala kokari suke su aikata ubangiji ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka imani kaga kenan ana kiran imani ne me saboda duk mutumin da ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan mutumin shine gama rabota duniya da lahira wasu malamai suka ce al'iman iman wa alayhi a tasdiq gaskantawa waɗansu daga cikin magabata suka ce al'iman shi shine ƙaunin wa fi'ilun wa amalin bil jawar imani shine mutum ya zama bayan ya yi furici da shi a bakin shi sannan kuma ya aikata da shi sannan kuma gaban shi su ringa aikatawa din amma kalmar da mutum zai iya furtawa da bakinsa ya ce la ilaha illallah kalma ta imani wannan kawai malamai suka ce ta isar mu mutum ko a wani hali ya shi daga mutum ya faɗa kalma ta imani ita ce kalmar la ilaha illallah to ya riga shiga cikin bangare na musulunci shi sa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari usama bin zaid wanda ake mai take da hibbu rasulillah da manzon Allah ya aika so wata yar tafiya su je su yaƙi waɗansu mutane usama bin zaidin sai ya ga wani kafiri iya ta kashe musulmai bayan yana ta kashe su nan take wannan kafirin da ya ga usama bin zaidin ya ɗauko mashin shi ya ɗaga zai cika mai sai ce la ilaha illallah yana faɗan wannan kalma usama ya ce ƙarya kake kaga takwabi ne ko sai cika mai nan take labari ya zai kema manzon Allah a cikin garin Madina a wata ruwaya kuma sun dawo garin Madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a qataltahu da an qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah sai ce ya rasu rasulullah ka faji ya kashe wani ya kashe wani ya kashe wani sai manzo Allah ce fa fama tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyamah ya zaki da la ilaha illallah idan ta zo tashi a qiyamah a wata ruwaya manzo Allah ce afala shaqaqta an kalbi hatta ta alama am la me yasa ba za ka tsaga zuciyar shi ba ka ji ya faɗa ko bai faɗa ba tun da ya riga faɗa magana ta ƙari. kaga wannan izina ce ga kenan duk mutumin da ya faɗi wannan kalma ya riga ya sha ya hau da mun tsira shi sa kuka ga shedan kuka ga wato fir'auna la'natullahi alaihi lokacin da ya ga alamar mutuwa ta zo mai ubangiji ta ala ke labarta mana a cikin suratul yunus da ya ga alamar wannan ruwa din nan da ya tattara a gefe daya wanda ubangiji ta ala ce fanfalaqa fa kana kullu firqin ka qawdil awin da ya ga wannan ruwan ya zai duro kanshi nan nan take sai ce amantu wannan kalma da zai faɗa kenan ubangiji ta'ala nan take aiko malaika jibril tun daga saman bakwai yayi sauri ya ibo ƙasa da take ƙasan bakwai kamar da hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad ya iba ya maka a bakin fir'auna domin kada wannan rahama ta same shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da malaika jibril ya zo gurin shi sai manzo Allah yake tambayar sa yace wai shin menene ya hana fir'auna ya faɗi wannan kalma shine malaika jibril yake ga manzo Allah law ra'aitani inda ka ganni lokacin da na fito cikin gidan duniya na jefa fuka na cikin tekun duniya na ibo kasar da take kasan bakwai na makata a bakin fir'aun makafata an tudrika rahma saboda da ya ce amantu billazi amana bihi banu isra'il to ya ya hutu mun sha mun tsira ya cuce mu kenan bayan ya gama yin barna a bayan kasa kuma sai zo ya faɗi wannan kalma ya ci bulus kenan to da wannan dalili malamai suka ce duk mutum da ya faɗi wannan kalma ya hau tudun mun tsira to ina ga irin matasa da za su zo watakila ana ana dan hayaniya a cikin gari kawai sai a samu wani arni arni kuma ya saba zama da musulmi sai ce la ilaha illallah to idan ya ce la'ira ina na me matsayin samanin malamai suka ce sai ya kyale shi ba wanda zai taba shi ya hutu da tsira ko da ƙarya ya faɗa ya sha idan ka kashe shi ka kashe musulmi to kaga wannan dole ne ya zamo yara sun sami ilimi ba irin yadda aka yi hayaniya wancan karan ba aka ta hayaniya yara ba su da addini wani ya zo ya samu wani suna tsaye wani ya ce to kai tun da ka ce kai musulmi ne karanta mana fatiha shi kuma sai karanta fatiha da ya karanta sai ya ce kai an yi abokina ko ya ne sai ya ce to ka ni ma kwana biyu bai yi maraja ba kaji ya kwana biyu bai maraja ba ya nuna cewa kenan bai ma kan musuluncin ba kenan ubangiji ta'ala yana magana akan waɗanda suka yi imani ya ayi wallabi na amuru ya kullu kun imani duk abin da kalma ta imani ta kunsa to mutum ya yi iyaka kokarin shi ya amfani da wannan kalma din an samu wata mata a zamanin imamu malik imamu darin hijira wannan matan sai wata mata ta rasu sai aka ce aje a kira matar da za ta wanke ta sai aka kira waccan matar da aka kira matan sai ta fara mata wanka ta fara mata wankan gawa ke nan kawai da ta kalli matan sai ta ce kathiran ma zana hadal farj wannan farji ne matan nan yayi zina da yawa a rayuwar shi tana nan ta gani ne kun ji sharri da dan adam kenan tana haka sai Allah ya ta ko sai hannunta kaf sai hannunta ya makale a jikin wannan matar ta yi ta yi hannun ya fita hannun ya gagara fita nan take sai mutanen da suke waje suna cewa ana habibul kafan mukawalin yi ne sai mata tana cewa ma hadan a sanni dai a yi a hankali ina nan ina zuwa da abu ya daɗe kawai sai waɗansu suka faɗo cikin ɗakin suna faɗowa cikin ɗakin kawai sai suka ga abin da suka gani sai suka ce kai je a kira manyan malamai fuqaha su zo su bada fatawa ya za a yi ana zuwa sai aka samu waɗansu daga cikin manyan malamai suna zuwa sai suka ce ai abin da za a yi shine a samu a yanke wani hannun jikin ita wannan mai wankin gawan domin a samu a kubutar da ita gawar domin manzan Allah ce asili obin janaza kaji inda ake amfani da fiqhu kenan ai manzan Allah ya ce a sauri a tafi da gawa idan ta mutu nan take waɗansu fuka suka ce ina ba haka za a yi ba a yanke yankin jikin ita matacciyar domin a kubutar da ita rayayyar da take wankin gawan li'annal hayy aula min al mayyit saboda ai ya fi matacce to nan take kuma aka dinga jayayya wannan yace kaza mijin yace to duk fata wannan ni ban yarda da ita ba aina antum min imami daril hijra aje a kira imamu daril hijra imamu malik aka zo aka samu malamin Allah yana masallaci ana zuwa aka fada mai nan take to yana zuwa gidan kafin da yake malamin sunna ne yana zuwa sai tsaya a bakin wando, inda dan bidiya ne sai leka ya ga me yake gudana amma da yake malamin sunna ne sai ya tsaya ta window sai ya fada mata wata kalma sai ce ma za fil maita me kika faɗa mai ita wannan matacciyan sai ta ce rame tuha bi zina na jefe ta da zina ne na ce ta yi zina nan take sai ce fata da kudu ihdan niswa fata jini samani na jalda yuzdaƙan ni kauli ta'ala wallafi ne yarmuna al-muhsanati tun malam ya tubi arba'ati shuhada fajili duhun samani na jalda wala taɓa balu lahun shahadatin abada wa ulai kawo fasiku. nan take wata ta shiga da bulala ta fara mata bulala daya biyu uku sittin saba'in saba'in da tara ana yin na tamanin sai hannu ya daga kanta nan take sai mutanen da suke gurin gaba sai kowa ya ce la yufta wa malikun fil madina babu wanda zai kara da fatawa imam malik yana cikin garin madina da wannan dalili malamai suka ce idan aka samu mutum shi ma din ya sha kazafi ya sha ya koshi zaka samu wani lokaci har ya karkace baya iya tafiya daidai to idan aka samu irin mutanen da ka gansa sun karkace malamai suka ce a kamo shi a mai buhu lalata mani zai miƙe <laughs> ina ba sun kun gani ubangiji ta ala ke cewa ya ayyuwan ladina amanu ya ku waɗanda kuwa imani an fi komi ma razaqnakum ubangiji ta ala ce ku ciyar da abin da muka azurta ku wannan kalma na kalma wannan kalma an fi ku ma'ananta shine ku ciyar malamai suka ce kalma ta al ma'ananta shine ikhrajul mal min al-yad mutum ya fitar da kuɗi daga ajihunsa ko daga inda ya boye hannu ya ɗauko ya fitar wannan shi al-infaq shi sa ubangiji ta'ala ya amfani da wannan lafazi fi ku ciyar duk da yake in kuka lura a cikin sharhi mun karanta maganar da shi shehin namu ya faɗa Sheikh Abubakar Muhammad Gumi ya nuna cewa ana iya ciyar da dukiya ne domin saboda yaƙi domin a taimaki addinin musulunci amma sauran malaman tafsiri suka ce a'a wannan aya tana magana ne akan a ciyar da dukiya wajen yadda za a amfani da ita ga addinin musulunci yadda za a taimaka ma talakawa yadda za a taimaka ma waɗanda ba su da shi kuma wannan aya amma ce ta game komai da komai hatta zaka wannan aya ta shiga cikin zaka ubangiji ta'ala ce an fi komi marar zaɓanakun ku ciyar da abin da muka azurta ku malamai suka ce wannan kalma ta al'infaq daga ita ne aka samu wato aka samu annifa munafurci me yasa ake kiran munafiki munafiki saboda kharajal imanu min qalbihi imani ya fita daga cikin zuciyarsa me yasa ake kiran inda mutum yake cire kafarsa wato kafar wando ana kan shi nai faqatu sarawil me yasa ake kiran shi saboda ai kafa ta nan take fitowa to shi ma din al-infaq shine fito da kuɗi domin a baiwa talakawa shine ubangiji Ala ce an fi ku ciyar mimma razaqnakum cikin abin da muka azurta ku kaga ya kunshi mutum in zakka ne ya bada zakka idan zaka taimaka ma talakawa ba su da kuɗi ka taimaka musu waɗanda suke marasa lafiya ka taimaka musu duk wannan ya shiga cikin babun al-infaq duk mutumin da bai wannan al-infaq din ba bai fitar da dukiyarsa ba to bai kasance ya bi umarnin Allah subhanahu wataala ba domin ubangiji ta'ala ya ce anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da cikin abin da muka azurta ku da wannan dalili malamai suka ce ya shiga cikin ciyar da iyalai zakka mutumin da yake da iyalai ya ciyar da su hadisi ya tabbata daga bakin sauban sauban yake cewa babu abin da yafi a gurin Allah fiye da mutum ya ciyar da iyalansa wani iya cikin babin al’infa amma mutum nawa ne suke lura da iyalansu wani iya da kuɗin ne wani bai da shi wani mugunta ne wani waɗansu gaba ɗaya sun bar matayensu sun koma sun shiga cikin wani irin mugun hali matan yadda za su samu su cedda da ƴaƴan wani ma kayan sallah ma sai dai ka samu wai matan su suke shi babu ruwansa ba zai yi ba muna zaune da hakimin cikin garin tilda fulani ya ce abin mamaki ya kama shi kawai sai ga wani saurayi mata ta kawo ƙarar shi da ta kawo ƙaran shi aka kira shi aka ce to kai ka ta kawo ka da suka zo suka zauna abin mamaki ya ce a gaban shi kawai matar ta zo ta ce gashi nan bai da amfani ta dungure kan shi ya ce abin ya bashi haushi ya ɗauka irin zai ɗanyi wani abu a matsayin shi na miji ko sai ga yawon haka ne <laughs> ya ce duk inda aka bibiya ba ya ce da ita ne ba abin da yake mata gida inda yana duk mutumin da yake ce yake rike gidansa za ka samu ko tahowa ya shigo cikin gida sai ga ana cewa a gyara fa gashi nan ka san baya son ya kazanta a gyara kai yara ka tafi ta can amma kai kuma in baka komai a gidan ko malamin ka zo kana gyara sai ta ce ka ganshi kamar da gaske yanzu ba abin da kake a gidan kenan ubangiji ta'ala ce an fiqu mimma razaqnakum ku ce da abin da muka azurta ku malamai suka ce wannan kalma ta in fact ta kunshi dukkan komai in kuka duba cikin alqur'ani mai girma ubangiji ta'ala yana cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka ce da shi ne wani alheri to tajiduhu inda Allah za ku same shi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kowa ya iya ka kokari ya ga me zai gabatar da addinin Allah shi sa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana li mithl uhud dhahaban lasarrani alla tamurra alayya thalath layalin wa indi minhu shay illa shay'un absiduhu lidayya manzo Allah sallallahu yake cewa inda za a ce ina da kamar dutsen uhud duka zinari ne to zai mun kyau zan ji daɗi a raina a ce kada in wuce kwana uku wani abu ya rugu a cikin shi gaba ɗaya zan ba da shi fi sabilillah sai dai in abin da zan iya ba da shi ba shi amma ku kullum yanzu kowa kokari ke tara dukiya ga hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai yake ce musu ayyukum mali warithi abu ilayhi min mali muwarrithi wai wane ne cikinku ya fi son kuɗin magajin shi akan kuɗin shi sabai suka ce a ah, haɓa ya lallah wane ne kuma zai so kuɗin magajin shi wanda sai ka mutu ka bar duniya sai maza Allah sun ce laysa minkum min ahadin cikinku babu wani wanda zai ce baya son kuɗin magajin sa sai maza Allah sun ce to dukiyarka shine ma kaddamta abinda ka ba da shi ga addinin Allah wannan shine naka duk kuma abin da ka ajiye ka ɓoye to wannan na magadanta ne kaga yanci mutanen duniya yanzu ai gaba ɗaya kuɗin magada suke tarawa kullum a saving kuɗi yake kullum ko bai yi alƙawari da Allah zai zauna a duniya ba shi sa Umar ibn Khattab so tare idan ya shiga cikin makabarta Umar ibn Khattab sai sai ce assalamu alaikum ahla diyarin min almu'minin ya ku amincin Allah a gare ku sai ya ce innana indana akhbarun lalle mu fa muna da labarai a gare ku labarin shine anna nisaakum qad tazawwajna matan ku sun yi aure dama idan mutun ya mutu ai mata shi za ta yi aure sai ya kare cewa kuma labarin da muke da shi gare ku in ma kuna ji ku ji shine anna amwalakum qad qusimat kudin ku an riga an raba shi gaba daya ba magana kuma an raba gado idan aka raba gado mutum kuma sai mai kuma yace an gama sannan ku sani dukkan abubuwan da kuke gani gidajen ku nan suke na an riga an zauna a cikin gidajen an sa waɗanda za su zauna a ciki hatif yana jin shi a gefensa sai hatif yake cewa inda na akbaru mu ma muna da labari labarin da yake kan mu mata amma ba mamaci bane yake faɗa wannan rayayye ne yake faɗa annama qaddamnahu wajadna duk abin da muka gabatar da shi to mun same shi a gaban Allah kuma ku sani duk abin da muka gabatar din nan faqad ribihnahu mun samu riba shi a gaban Allah wama akharnahu amma abin da muka bar shi a gida ba mu yi amfani da shi ba faqad khasirnahu wanda mun yi asarar shi shi sa Ali bin Abi Talib shi ma idan ya shiga cikin makabarta haka yake faɗa irin wannan kalma wani lokaci a ƙarshe sai ce laita shi'ri kai cona me yasa ma na tara kuɗi ma ban yi amfani da su ba sai yake cewa inda za a tambaye mamata a tambaye su shin kuɗinku da kuka bashi a gidan duniya ba ku yi amfani da shi ba shin da kuma abin da kuka gabatar da shi a gaban Allah mai za ku ce za ka ji sakon da za su faɗa su za su ce khairu zadi a taqwa mafi alherin guziri ne tsoron Allah mutum yayi iyaka kokari ya ga me gabatar a rayuwar shi ta duniya domin ya rabata duniya da lahira shi sa Allah ce ya ayyuhan na amanu ya kuɗin ku imani anfiqu mimma razaqnakum ku ce da abin da muka azurta ku kaga Allah nan yayi idafan arzikin ma shi ne da wannan dalili malamai suka ce arziki kashi biyu ne arziki akwai khas akwai am akwai arziki da yake kebantacce akwai na gaba arziki wanda yake na gaba daya wanda shine akan samu kuɗin ta hanyar halal da hanyar haram wannan gaba ɗaya Allah yakan bayyana musulmi yakan bayyana kafiri amma shi kuma khas Allah ya kebance ne kuɗi ne kawai ta hanyar halal kuma ana ce da shi ta hanyar addinin Allah ubangiji ta'ala ce kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa tayyibati min rizq sannan ubangiji ta ala yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin babu wani arziki da zaka gani a duniyar nan face Allah subhanahu wa ta'ala shine ne arziki shi sa anan ubangiji ta ala ce an fi umi ma razaqnakum ku ciyar da abin da muka azurta ku min qabli an ya'tiya kafin ya zaike yawmun wani yini la bai'un babu ciniki a cikin wannan yinin babu fansa ubangiji ta'ala ya ambaci fansa anan saboda me kada wani ya ɗauka idan ashe filin alkiyama saboda matsayin wani a gurin shi wannan mutumin zai iya fansan kanshi ko kuma akwai wani da zai iya zuwa ɗauko kuɗi ya bada ciwaciwa don kusan mutanen duniya sun saba da ciwaciwa musamman in Najeriya wani zai iya ɗauka a gaban Allah ma akwai ɗan ciwaciwa da za a ɗan ruko a ɗan kawo ko a ɗan ba wani cin hanci in aka bayar shi kenan magana ta ƙare ta gurin Allah babu wannan shi sa Allah ce min qabl an ya'ti yawmul la bay'un kaga anan Allah madaukin saki ya kore babu fansa a ran tashin alkiyama kamar da ubangiji ta'ala ya ambaci wannan a cikin suratul baqara wattaqu yawman la tajzi تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون sannan ubangiji ta ala a can gaba ya kana cewa wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'u shafa'atun wala hum yunsarun sannan ka ƙara kuma cikin suratul al-imran ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ula innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi inda mutum zai iya ba da cikin duniya domin ya fanshi kanshi a gaban Allah ba bai ya iya fansan kanshi ba ubangiji ala ya kara faɗa ayar gaba innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yawm al-qiyamati ma tuqbala minhum wa lahum adabun alim inda za a ce mutum da ya kafirta iya da wani kuɗi da zai iya cewa wai zai iya fansan kanshi da shi a gaban Allah to da zai iya fansan kansa amma Allah mu sarki yace kuɗin bai da amfani a gaban mu wannan ya nuna maka kenan duk inda mutum ya kai ya iyaka kokari ya ga aikin da zai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala tashin kiyama domin Allah ya kore la bai'un fihi babu ciniki a wannan ranar ma'ana babu fansa a wannan ranar kada wani ya dauka ko wanda zai zai mai zai fanshe shi a gaban Allah shi yasa ubangiji ta'ala ce la bai'un fihi babu ciniki a wannan ranar ma'ana babu fansa wala kullatun sanan babu abokanta Allah matsakin saki ya kore waɗannan abubuwan guda biyu babu maganar ciniki sannan babu abokanta kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin kada ka dauka akwai wani abokin ka da zai iya maka agaji ai ina tare da wani ai ban da damuwa ban da matsala wani muna tare da shi wani zai taimake ni to da duka yi kanka kowa ya iyaka kokari aikin da zai yi aikin da zai kubatar da shi a gaban Allah ran tashin kiyama shi yasa kamar da kuka ji nan gurin la bai'un da tanwini da faduwar tanwini la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a duk makaranta alkur'ani mai girma haka suke karantawa musamman wato imamu nafi da ibnu amir da kuma al-kufiyun ibnu amir ya da dalibai guda biyu shine hisham da ibnu zakwan haka nan al-kufiyun su waye kufawa sune asim da hamza da kisa'i asim iya da dalibai guda biyu iya da hafsu da shu'ba sannan akwai hamza hamza kuma iya da khalaf da khallaj kisa'i kuma iya da abul harith iya da durin kisa'i waɗannan makaranta alqur'ani mai girma suna cewa la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a duka da tanwini amma in ka koma sauran makaranta alqur'ani mai girma kaman abu amr abu am da shi da ibn kathir suna cewa la bai'a fihi wala khullatu wala shafa'a kaji la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a dukan da fata Si sha imam shafi'i yake cewa ولا بيع نوينه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا أسوة تلا ولا لب ولا تأثيم لا بيع مع ولا خلال إبراهيم والطول في الصلة Mamu Imam biyu yake cewa wala bai a lauwin lawinhu wala bai a din ka yi mai tanwini ma'ana waɗanda suke karanta su ne waɗancan da muka faɗa ubangiji ta'ala ce la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a kaga Allah anan ma ya kore cito babu citan malamai suke ce to Allah ya kore waɗannan abubuwan gaba ɗaya ya nuna cewa kenan ba za a yi cito ba tashi alkiyama nan malamai suka ce ayan nan za a ɗauke ta akan al-mutlaq wal muqayyad nan an kayyade ba za a yi ba akan kafirai ake nufi kamar da ubangiji ta'ala yake labarta mana fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim duka waɗannan an kore cutan ne akan su kafirai waɗanda ba su imani da Allah ba amma idan ka duba cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya karantar da mu hadisai ingantattu cewa akwai ceton tashin alkiyama kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan kiyama ta tsaya al'umma hankalinsu zai tashi ina za mu shiga ina za mu je har ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo gurin annabi Adam alaihi salam sai ce a'a ai kuma kun tuna irin laifin da nayi ba zan iya ba ku tafi gurin annabi Nuhu alaihi salam Nuhu yace ba zai iya ba a tafi gurin Ibrahim yace shi ba zai iya ba a tafi gurin Musa yace ba zai iya ba Isa yace ba zai iya ba sai a tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace ni ne da ita nan take ji manzon Allah yace zan tafi fadar Allah subhanahu wataala domin lokacin Allah ya riga ya sako domin a ayi hisabi waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam wannan lokaci ne mai tsanani na tashin hankali kowa hankalinsa ya tashi an ƙi yin hisabi Allah ya ƙi yin hisabi an ƙyale mu muna tukar rauni a filin alkiyama kusan shekara dubu in ji wasu malamai a wannan lokaci ne ubangiji ta'ala yake cewa wataran nasa sukara wa mahum bi sukara walakin azaballahi shadid hankali ya tashi zaka ga mutane suna maye ina zamu je to a wannan lokacin manzon Allah yana zuwa yana zuwa fadar Allah manzon Allah ya ce zai fadi yin sujada yana yin sujada sai ubangiji ta'ala ya ce ya Muhammad irfa ra'saka wa sal tu'ta washfa shafa. daga kanka ka roki abin da zaka roka ka nemi ceton an baka ceton manzon Allah ya ce yana daga fuskar shi sai ya ido biyu da Allah a wannan lokacin zai ido biyu da Allah yana ido biyu da Allah kunya da ganin darajar da Allah ya mai Allah ya dauke shi a duniya sai ya ce ba zan iya hada ido biyu da Allah ba sai in koma yin sujada shine ai inda ubangiji ta sa'an ce asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda nan take manzo Allah ta ce idan na daga ido na na biyu ubangiji ta ala idan na ganshi ba zan iya ba sai in koma in sujada nan take ubangiji ta Allah ce daga daga manzon Allah ya daga to anan ne kuma zai ce ya Allah ayi ce ayi hisabi mana ayi hisabi don mutane suna cikin tashin hankali shine anan Allah madaukakin saki sai ya ji ayi hisaba in ba da haka ba hisabun ba sai manzo Allah ya nemi ce to wannan shine malamin suka ce ash-shafa'atul uzma babban ceto kenan sannan akwai ceto na biyu na manzon Allah Sassan wanda zai yi yayin da aka gama komai aka gama wato karauniya a filin alkiyama to idan an zo shiga aljanna kanta ma akwai tashin hankali aljanna kanta sai manzan Allah ya zo ya nemi a buɗe domin shi ne kaɗai aka ba da izinin mala'iku su buɗe ma kasa buɗe ma kowa da kanshi hadithi cikin sahih muslim yake cewa ana awwalu man yaqra'u babal janna ni ne farko wanda zai kwankwasa ƙofa gidan aljanna a wata ruwaya ati babal janna fa astaftihu fa yaqulu al-qadi man anta fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak nan take manzon Allah zai zo bakin kofar gidan aljanna ya kwankwasa nan take wanda yake ciki zai bude mala'ika sai ce kai kuma wane ne sai ce ni ne Muhammad sai ce dama kai kadai aka ce mu bude ma kar mu bude ma kowa kafin kai manzon Allah shine duk duniyar nan shine kadai wanda zai fara taka kafa a gidan aljanna to idan manzon Allah ya shiga zai bude ma kofa annabawan Allah gaba ɗaya kowa sai ya shiga to kaga dalilin ceton da manzon Allah zai anan za a shiga da mu aljanna sannan bangare na uku shine mutumin da ya cancanci ya shiga wutar jahannama manzon Allah zai cece shi domin a samu a shiga da shi gidan aljanna wannan shine a jumlace a dunkule in ji malamai mutane guda uku wanda manzo Allah zai cece su amma idan ka rarraba abun filla filla in ji malamai suka ce ceton manzo Allah ya kai gida takwas kamar yadda Fauzan ya faɗa daga cikin ceton akwai mutumin da ladan shi da zunubi ce sun yi daidai manzo Allah shi ma nan zai zo cece shi kashi zuwa gidan aljanna akwai mutumin da ya shiga cikin wutar jahannama amma manzon Allah yana gidan aljanna saboda tausayi irin na manzon Allah zai zo gidan zai zo nan inda bakin wuta take ya ce ya Allah yayi kalmar la’ila ilaha ya dai sallar zurbai ne ko suka mai yawa ya Allah a bani cetonsa sai Allah ya ba manzan Allah cetonsa sai fito daga wutar jahannama amma idan ya fito a wutar jahannama saboda bari ku ji abin da zai faru daga ya fito daga gidan aljanna kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abdullahi bin mas'ud yana fito daga wutar jahannama yana zuwa sai a dauko mai sai a haskaka mai wata bishiya sai ga wata bishiya mai kyau sai ya ce ka ya Allah udnini ila hadhihi shajara dan kusantar da ni wannan bishiyar mana li astawilla bi dhillaha wa li ashraba min ma'iha in dan samu inuwata sannan kuma dan sha ruwan da yake cikin ita wannan bishiyar nan take Allah sai kusantar da shi idan an kusantar da shi sai a ƙara nuna mai wata bishiyar da tafi da kyau sai ce ka ya Allah a kusantar da ni wannan sai Allah ce kayi alƙawari fa ba za ka ƙara tambaya ta ba sai ce ya Allah ba zan ƙara ba sai an nuna mai sai zai ce ya Allah na ga wata wanda tafi da iyali sai Allah ce a'a kayi haƙuri can sai a ƙara haskaka mai wata. wannan lokaci ne da Allah subhanahu ta'ala yana magana da ɗan adam baki da baki Allah maɗaukin saki zai ce mai to ma ya suri ne minka ya bani adam wai kai me zai ƙosar da ni ne tsakanina da kai ka ƙoshi? sai ce ya Allah to sai Allah ce to shikenan tun can sai ya hangi gidan aljanna yana hangen gidan aljanna sai ce ya Allah dan shigar da ni mana sai Allah ce to zan yi alƙawari zan shigar da kai amma idan na shigar da kai zan baka irin wannan gidan aljanna da kake ganta kwatan kwacinta ya kai girman duniya kuma za a ninka maka gidan duniya su goma yana jin wannan sai ce sai ya shiru sai ce atastahzi'u bi izgili kake min ya Allah a tastahzi'u bi wa anta rabbul alamin yanzu izili kake min kan kai ne ubangiji talikai gidan duniya so goma fa shi tunanin sa an an gama raba gidan aljanna shine a karshe ina zai samu sai dai saura zai samu ai to gashi an ce mai za a bashi kakwatan kwacin gidan duniya so goma in ba Allah ba waki sai yi wannan wannan abin zai daga mai hankali sai ubangiji ta'ala sai ce inni la astahzi'u bika bana maka dariya walakinni alama asha'u qadir ni duk abin da na so mai iko ne nan take lokacin da shi Abdullahi bin Mas'ud yake bai wa sahabbai labari sahabbai sai suka yi dariya da sahabbai suka fashe to ku ba ku yi dariya ba lokacin da sahabbai suka yi dariya sai sai abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya ce to ai ba ku tambaye ni menene ya sanya ni na yi dariya ba ku kai dariya sai suke cewa to dan me kai dariya sai ya ce nayi dariya ne saboda manzan Allah shi ma lokacin da yake bamu labari shi ma yi dariya ga manzan Allah ya yi dariya shi ma manzon Allah sai ya ce masahabai ba ku tambaye ni dan me nayi dariya ba suka ce dan me kai dariya ya rasulullah sai manzan Allah ya ce min dhahiki rabbil alamin saboda dariyar da ubangijin ta ne talikai yayi wai ni zaka ce ina maka izgirin ji Allah ai Allah madaukin saki mai iko ne kaga ya tabbata kan za a yi shi kenan to wannan ya nuna maka wannan ceto ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a sami shi a filin alkiyama dan haka nan aya ta kore babu ceto amma kafirai kai take nufi ubangiji ta'ala yake cewa la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a sai ubangiji ta'ala ce wal kafiruna humu zalimun kafirai waɗannan sune azzalimai mana bi wadi amri Allah fi ghairi mahalli saboda suna sanya al'amarin Allah ba a inda yake ba aw fil ikhtilafi ko kuma a wajen sabani wal iktital da kuma kashe-kashe alladhi yaqa'u da'iman bayna ittiba'i rusul wanda yake faruwa a koda yaushe tsakanin manzanni min ba'dihim idan wato a bayan su wa amma almu'minuna amma su mu'minai minhum daga cikin su fala yata'adduna su ba sa wuce gona da iri falaisu bi zalimi su wadannan ba zalimai bane fa amara fa amarahumullahu bil infaq sisa Allah madaukin sake umma taimake su da ciyar da dukiya isti'dadan dan tanadi li hifz dinihim da kiyaye addinin su wa anfusihim da kawunan su min al-fariq akhar akan wancan ɗayan bangaren ubangiji ta'ala ya umarci mu'minai ne akan haka bayan wannan kuma ubangiji ta'ala sai ce wa ba'da an zakara anna al-ayat wal ahkam ja'at min Allah bayan ya ambaci ayoyin Allah da hukunce hukunce su zo da gurin Allah ne bi wasitati rusul ta hannun manzanni ila nasu zuwa ga mutane alladhina la yazaluna mukhtalifin wanda ba za su gushe ba suna suna sabani bin nisbati lil imani dangane da imanin su wa kufrihim da kuma kafircin su bayyana fi ma ya'ti sai bayyana ubangiji ta'ala sai bayani fi ma ya'ti cikin abin da yake zuwa sifati zatillahi siffofin zatin Allah allazi anzala tilkal ayat wanda ya saka da wadancan ayoyi sai Allah ce mene الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وبنجي تعالى yake cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ubangiji ta'ala shine la ilaha babu wani Allah ai la ma'budu bi haqqin babu wani abun bauta da cancanta in ba shi ba illahu sai da shi al hayyu wanda yake raye ai addaimul baqa wanda yake dawwamame wajen dawwama al alqayyum ubangiji ta'ala shine cikakken mai tsayuwa almubalig fil qiyam wanda yake karshe wajen tsayuwa bi tadbiri khalqi wajen da yake jujjuya halittarsa ubangiji ta'ala la ta'khuduhu sinatun ma'ana nu'asun gengedi ba ta kama shi wala nan ko kuma bacci lahu ma fi samawati wa ma ard ubangiji ta'ala shi ke da sammai da kasai mulkan wa khalqan wa abidan halitta mulki da kuma halitta wa abidin da bayan duka nashi ne man zallabi yashfa'u indahu wane ne wanda zai ceto hu a gurin shi illa bi sai da izinin sa ya'lamu ma baina aydihim ubangiji ta'ala ya san abin da yake gaba gare su ma khalfahum da abin da yake bayan su ai min amri duniya wal akhirah sun amrin duniya da lahira wala yuhituna bi shay'in ba sa iya kewayewa bi shay'in da wani abu min ilmi cikin ilimin Allah ay la ya'lamu shay'an min ma'lumati ba sa san wani abu cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala illa bima sha sai da abin da Allah ya so ubangiji ta'ala ya ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyun Allah ya yalwaci sammai da kasai wala yauduhu hakan baya yin nauyi hifdhuhuma wajen kiyaye su a wajen Allah ai as-samawati wal ard su sammai da kasai ba sa yin nauyi ga Allah wa huwa al shi Allah madaukakin saki shine al-aliyyu madaukaki ai fawqa khalqihi sama da halittinsa bil qahr da iko al-azim kuma mai girma ubangiji ta'ala ubangiji ta'ala wannan ita ce ayatul kursi ayatul kursi tana da falaloli da dama daga cikin falalunta hadisi ya tabbata cikin sunanin nisa'i ubay bin ka'ab yake cewa baban shi ka'ab ya ajiye abinci a cikin wani kwano ko a cikin wani abin ajiyewa kawai sai ake samun wani kullun yana zuwa yana kwashe abincin abincin yana raguwa sai ce kai zan yi gadin abincin nan wanda yake zuwa yake dauki zan iya gane shi ana nan kawai sai ya ce sai ya ga wani wata dabba ta zo tushbihul gulam tana kamanni kamar yaro kankani kamar yaro wanda yake ya taso ya fara tasowa yana ganin shi ko sai kama shi yana kama shi sai yake cewa insiyun au jinni mutum ne ko aljanni sai yake cewa jinni aljanni sai ya ce ba ni hannun kan gani kaga wannan masu karfin hali ke na sahabban manzo Allah kai kana jin an ce aljani ai ruga da gudu zaka yi amma shi ya ce aljani ne sai ya tsaya saboda karfin imani na sahabbai sai ya ce miƙo min hannunka yana miko hannunsa kawai sai ya ga hannun shi ya ce yadu kalbin wa sha'abu kalbin hannu ne irin na kare sannan kuma gashin irin na kare sai ya ce to kai me kake zuwa kake kwashe abincin nan sai ya ce eh saboda kai mutum ne mun samu labari mai yawan kyauta mai yawan sadaka dalili kenan sai ya ce kwarai kuwa sai ce to lallai da wannan dalili ka samu wannan matsayi sai ce to wai menene zamu dinga karantawa mu domin mu kare kanmu daga gare ka sai ce ayatul kursi yana zuwa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga manzon Allah sai manzon Allah ce sadaqal khabir azantacce lalatacce yayi gaskiya bayan wannan daga cikin falala ta ita ayatul kursi malamai suka ce ita ayatul kursiyu tana daga cikin a'zamu ayatin fil qur'an mafi girman aya cikin alqur'ani mai girma kamar da hadithin Abu Dharr bin al-Ghifari Jundub bin Junada ya ruwaito hadithi ingantacce shi ma cikin sunan Tirmidhi wancan kuma da muka ruwaito dazu yana cikin wato yana cikin sunan Abi Dawud wannan kuma yana cikin sunan Tirmidhi ina fata mun fahimta sannan daga cikin falala ta wannan sura ita wannan aya ayatul kursi malamai suka ce duk mutumin da ya karanta ta Matuƙar ka karanta ita wannan aya Allah madaukin saki zai kare ta daga aljanu ba za su zo inda kake ba idan za ka yi bacci Hadithi ne ingantacce cikin sahih bukhari wata rana Abu Hurairah an bashi gadan abinci na azumin wata Ramadan yana cikin gadi kawai wata ran sai dinga ganin abinci yana raguwa sai ce kai abincin yana yana raguwa wata ran sai yi gadi yana gadi kawai sai ya ga wani saurayi ya shigo yana zuwa sai kama shi ya ce dama kai ne barawo manzon Allah zan kai ka gaban manzon Allah budan bakin sa sai ya ce a'a ka yi haƙuri ni dinna daga gani ina da iyalai da yawa kuma bukatu sun yawa sai ce to ba za ka dawo ba sai ce ba zai dawo ba ana zuwa sallah asubahi ana idar da sallah manzon Allah yana kallon Abu Huraira barku ku ji irin mu'ujiza da Allah ya ba manzon Allah sai manzon Allah ce ma fa'ala asiruka al-bariha baƙonka ne ya aikata jiya har Allah ya koma malaika jibril an sanar da shi yace ya ce ba zai dawo ba yana da iyalai sai manzo Allah ce kazabaka wa sayudu ya maka ƙarya zai dawo manzo Abu Hurairah ya ce tunda manzo Allah ce zai dawo na san zai dawo na yi daku kwana na biyu yana zuwa na kama shi na ce sai na kai ga wanzu Allah ya ƙara kuka ya ce ka yi haƙuri shaka yana da buka yana da iwaye iya da iyalai kaza kaza in ji abu rai sai ce farahimtuhu wa khallaitu sabilahu sai na ji tausayin sa na kyale shi ana yin sallar asbahi manzo Allah ya kalle shi ya ce ma fa'ala asiruka albariha ya baƙonka kuma jiya sai ya ce ya rasulullah ya ce ba zai dawo manzo Allah ce ƙarya ke zai dawo kwana na uku sai ka haɗu da shi ce to yau fa la naka ila rasulillah sai na kai ka gaban manzo Allah sai ce a dakata kai hakuri zan karantar da kai wata aya cikin alqur'ani idan ka karanta ni da mai kama da ni babu wanda zai kusa zai kusa da kai ma sai ce mai ce ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da yaji wannan aya sai ya kyale shi kaga wannan sahabban manzo Allah kenan din da aka gaya musu alqur'ani ko na ba sai su samu nutsuwa amma an kai zaka ce ƙarya kake bazan maka loshi daya amma shi ana gaya masa yi saranda ya ji ayar alkur'ani yana zuwa suka yi sallah asuba sai ke gaya ma manzan Allah manzon ce ma fa'ala asiruka bariha sai ce ai kaji kaji ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru sai yake sai yake cewa sadaqaka wa huwa ya maka gaskiya amma kuma makareci ne wai shin ka san waye kuke ta tababa da shi cikin kwana uku nan sai ce ban sani sai manzala ce zaka shaytanu wannan shaytanin da aka fito da shi daga gidan aljanna wannan shi ne da wannan dalili malamai suka ce za ka iya cin karo da aljani wata ranku ku yi mu'amala da shi baka san aljani ne. da haka mutum ya yi hatara <laughs> ubangiji ta ala yake cewa Allahu la'a ilaha illa huwa Allah shi la ilaha babu wani Allah illa huwa in ba shi ba alhayu rayayi kun ga anan Allah matsakin saki ya fara da sunan Allahu wannan kalma ta Allahu malaman suka ce lafzul jalala ay alamun li zati ta'ala wani abu ne sananne ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalma ta Allahu suna ne na Allah malaman suka ce waɗansu suka ce wannan shine ismullahi al wannan suna na Allahu idan kana duba cikin alqur'ani mai girma kalman Allahu da dhamma Allah da fata, Allah da kasara ya zo cikin alkur'ani mai girma gudu guri 2699. ubangiji ta'ala ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ilaha tanna malamai suka ce nafiya ce lil jinsi nafiya lil jinsi kuma malamai suka ce ta'ti bi ma'anan nafi mutlaqan tana zuwa korewa ne samsam babu wani abun bauta illa huwa in ba shi Allah ba ina fatan kuna ganewa alhayyu shine rayayye shi sa Allah matsakin saki ke cewa wa tawakkal ala alhayyi alladhi la yamutu wa sabbih bihamdi kayi dogaro ala alhayyi ga rayayye alladhi la yamutu wanda baya mutuwa wa sabbih bihamdi kayi tasbih da gode ma Allah subhanahu ta'ala. kaga ya nuna cewa kenan alhayyu shine Allah subhanahu ta'ala. babu wani rayayye in ba shi ba malamai suke cewa wannan iya daga cikin sunan Allah Alhayu rayayye dole mutum ya yarda da cewa daga cikin sunayen Allah akwai alhayyu duk wanda yake so ya jingina ma Allah suna to ka jingina mai sunayen da ya ambata ma kanshi a cikin alkur'ani mai girma domin akwai sunaye na sunayen Allah guda 99 wanda waɗanda aka san su wanda Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin Allahu Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim har zuwa ƙarshe malamai suka ce waɗannan sunayen ba su tabbata daga manzon Allah ba ba manzon Allah shi ya wannan jirawar ba da wannan dalili malamai suka ce idan kana son ka gane sunayen Allah ka yi kokari ka dinga tsintsinta a cikin alkur'ani ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka samu Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shi ma ya nashi 99 shi ma cikin alkur'ani da cikin hadisai tsintsinto nashi haka al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari shi ma ya tsintsinto nashi a cikin wato hadisai da kuma a cikin alkur'ani wannan ya nuna maka waɗannan jerin da aka yi Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim duka inda ka bi isnadin hadisin bai inganta ba da wannan dalili malamai suka ce wannan jerin ba manzon Allah shi ba amma idan mutum ya rike su domin ya haddace domin neman falala akan waɗannan yana iya ya samu lada a gurin Allah amma dai ka sani ba su ne exactly sunayen da manzon Allah ya faɗa ba don manzon Allah ya ce habibi cikin sahih muslim inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala aljanna to anan mutum dai ya iya kawa waken shi ya iya gano dan sunayen kaga anan alhayyu Allah ya siffanta kanshi da alhayyu ya tabbata wannan suna ne na Allah ubangiji ta'ala ce alhayyu kuma alqayyum wanda yake tsayayye wanda baya bukatar komai a gurin kowa mu ne muke zuwa muke bukata a gurin muke da bukata muna zuwa kana bukatar mace mace tana bukatar ka kana bukatar ƴaƴanka ƴaƴanka suna bukatar ka kana bukatar kuɗi kuɗi ma yana bukatar ka domin mutum da yake bukatar kuɗi yana son kuɗi ya zo junsa shi ma kuɗin yana so a kiyaye shi a idan an samu baya so a lalata shi kaga shi ma yana da bukatar ka amma shi ubangiji ta Allah babu wani abin da yake bukata a duniya ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ubangiji ta'ala ne mawadaci alhamid abin godiya babu wanda yake buƙatar Allah madaukin sarki baya buƙatar komai a gurin kowa shi yasa ubangiji ta'ala ce man zallabi malamai suke ce wannan ismu istifham ne wane ne wannan da yashfa'u indahu zai ceto a gurin sa illa bi idni sai da izinin Allah izinin Allah malamai suka ce kashe biyu ne akwai al-iznul kauni akwai al-iznul shar'i nan ana nufin al-iznul kauni ake nufi izini na hukuncin Allah ne wannan ba wai ya hukunta muku shari'a bane a wannan haka Allah ya hukunta babu yadda za a yi a ceto a yi ceto a filin alkiyama illa bi izini sai da izininsa malamai suka ce izinin Allah nan Allah ya ambace shi cikin alkur'ani mai girma wa kan min malakin fi samawati la tuguni shafa'atu, shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda wannan shine izinin Allah malamai suka ce izinin Allah shine a samu izinu shafi' izinin shi mai ba da ceton izinul mashfu izinin wanda za a ma ceton ina fatan kun gane dole sai an samu waɗannan sharuɗan mutalaziman waɗannan sharuɗa guda biyu sai sun haɗu guri ɗaya kafin mutum ya samu ceton wato ya samu ceto ko na manzan Allah ne a filin alkiyama dan haka wajibi ne mutum ya san da wannan ba haka kawai ake yin ceto ba kai wani ya zo ya same ka ce maka ai zaka samu ceto dan haka wani zai maka kana son malamin ka kana son shehun ka zai maka ceto kamar yadda Ahmad al-Badawi yake faɗa Ahmad al badri wani katon gingime man dan bid'a ne yana nan a kasar Misra wanda saboda yadda ya gawurta da bid'a shi kusan sama da mutum dubu sukan iya shiga cikin Misra domin aje a dinga ziyarta kabarin shi mutane ne waɗanda kawai 'yan bid'a mutanen masar akwai kabarruka suna nan da yawa malamai suka ce kabarruka sun fi kusan dubu waɗanda suka yi ƙarya a matsayin wai kabarruka ne na waliyyi da annabawan Allah wani kawai saboda tsaba ragin cuwa cikin misra idan yana so ya cuce ku kawai sai sai ya samu wani guri ya dan haɗa wani kabari kawai sai ya zo yana kuka in yana kuka in ka zo ka ganshi kai kuma ka zo ziyara menene sai ce ah, an nan wani kabarin annabi shu'aibu ne kawai kuma kai kuma ka zo ka dinga narka mai kuɗi kana kuka kai ma to annabi shu'aibu in shine a kabarin akwai taimakon da zai maka ne walladina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mustajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'ukum mithl khabir to dan me zaka dinga tunanin wanda yake cin kabari zai iya maka taimako wani irin taimako zai iya maka wani irin ceto zai maka to Ahmad badawi sai yake cewa ya roki Allah abubuwa guda uku amma Allah ya bashi guda biyu ya hana shi guda daya aka ce Allah ƙara kara wa shehu karama menene Allah ya baka sai yake cewa na roki Allah duk mutumin da ya ziyarci kabari na Allah ya bashi ladan aikin hajji da umara ka ji kabarin sama ya fi ka ɗakin ka'aba kenan ka'aba ko ita ka ziyarta za ka samu dajin aikin hajji da umara ko umara kanta sai ka zagaya sai ka yi sallah a bayan makamin ibrahim sai ka yi kai kai yi safa da marwa mm. ka je ka yi aski kafin umara ta cika mm. sannan kuma in aikin hajji za ka yi sai ka je ka haɗa ta tsaya a arafa bayan ka tsaya ka zo muzdalifa ka zo ka yi jifa tukunna ka zo ka yi tawafin ifada kafin aikin hajji ya cika kuma ka koma ka kwana amina amma kuma ka ji shi ya ce magana ta kare in dai ka je kabarinsa to ya nuna cewa kawai Allah ma ya gafarta ma an gama Allah ya baka ladan aikin haji da umara sai aka ce to Allah ya kara shi karama na biyu menene Allah ya baka da karo sai ce na roki Allah duk mutumin da zai ji yaji ya ziyarci kabari na Allah Allah madaukin saki duk laifin da yayi Allah ko ya gafarta mai kuma Allah ya amsa min wannan ai abin da shi ma wani faɗa cikin a cikin jawahir ma'ani kenan walau balagu ma balagu wa amilu ma amilu duk irin inda suka kai duk irin shegantaka da suka yi da shegantaka da cire gashin munkiri da duk wata tsiya in sun yi ta to kenan magana ta kare Allah ya yafe musu sai aka ce Allah ƙara shi karama me ka roki Allah guda ɗaya bai baka ba sai ce hmm, kun san mu abin namu auliya mai girma ne na roki Allah idan na mutu idan kiyama ta tsaya Allah jefa na autar jahannama kace jahannama shehu sai ce kwarai kuwa ai shi Allah ya san idan ya jefa ni a wutar jahannama ya san me zai faru yana jefa ni ko idan ne girgiza a wutar jahannama jahannama za ta koma toka Allah sai ya rasa da zai da bakakin arna a duniya yanzu irin waɗannan su ne za ka ce mutanen kirki Allah madaukin saki ya kare mu ubangiji ta'ala ce man zallabi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne wannan da zai ceto a gaban Allah subhanahu wa ta'ala illa bi izni sai da izinin Allah ai kun kun ji izinin manzon Allah ma ai kun ji abin da ya faru a gurin waye zai nemi ci ya nemi izini dazu a gurin Allah shine Allah ce illa bi iznihi shine ubangiji ta'ala yake cewa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake gaba gare su wa ma khalfahum da abin da yake bayan su wannan kalma ya'lamu ma baina aydihim ya san abin da yake gaba gare su malamin suka ce fil mustaqbal a gaba kenan wa ma khalfahum da abin da yake bayan su ai fil madi duk abin da ya wuce a baya Allah ya riga ya sani wannan yana nuna asalin tarewar ilimin Allah subhanahu wataala kar ka dauka ilimin Allah takaitacce ne a guri daya shi sa nan gurin yake cewa ya'lamu ma kaga mimin guda biyu sun haɗu idan mimin guda biyu suka haɗu susi cikin makaranta alkur'ani mai girma yana idgamun ɗaya a cikin ɗaya ne ya'lam ma baina wa ma khalfahum kamar da imamu shafi da yake cewa wa dunaka al-idgham wa qutubuhu abu amr al-basri fi tahaffala fa fi kalimatin anhu manasikum wa ma salaftum mubaki al-bab laysa mu'awwala wa ma kana min mithlain fi kalimatihima fala budda min idgham ma kana awwala fa ya'lamu ma fi hudan wa tabi' ala qulubihim wal 'afwa wa'dhu tamathala makaranci alkur'ani mai girma susi an ibn amr an abi amr idan zai karanta wannan aya sai ce ya ma baina aydihim wa ma kaga wannan yana nuna ilimin Allah duk abin da kuke a cikin gidan duniya Allah ya sani wannan shine irin abin da Allah ya tabbatar muku ilimin sa ya wuce ko ina akwai wani da ake kiran shi Umayya ibn Abi Sult a lokacin manzon Allah dan shi ya kawo ƙara gaban manzon Allah ce ubana fa yana kwashe min kuɗi na nan take manzon Allah ce aje a zo da shi ana zuwa da baban manzo Allah ce kai kuma ya kake dauke ma danka kuɗi sai uban yayi shiru yana kallon manzo Allah yana kallon yara. bai iya cewa komai ba sai yayi shiru yayi zuru ashe a cikin zuciyarsa yana saka waɗansu maganganu wannan maganganun ba su iya fitowa waje ba kunnan shi ma bai jin maganganun ba nan take Allah ya turo malaika jibril ya ce wa manzon Allah ya faɗa maka abin da ya faɗa a cikin zuciyarsa kunnan shi ma bata ji ba kuma bakinsa bai faɗa ba nan take yake cewa Allah ya ƙara mana ya ƙini akan kayan rasulala wallahi na saƙa maganganu wanda ba su iya fitowa waje ba kuma kunne na ma bai iya jinsu ba nan take sai manzo Allah ce to faɗi maganganun sai ce ghadawtuka mauludan wa iltuka yafi'an ta'ullu bima an'a alayka wa tanhalu idha laylatun dhafatka bi sukmi lam abid bi sukmika illa sahiran atamalmalu falamma balagta sinna wal ghayata allati ilayha mada ma kunta fi akum mamilu ja'alta jazai ghilwatan wa fadabatan ka'annaka anta al a mutafaddilu falyatka lam tar'a haqqa ubuwati falyatka lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamar al-jaru al-mujawiru yaf'alu <laughs> babu lokaci da zamu fassara saboda lokaci na gani na lima kure ubangiji ta'ala yake cewa wala yuqifuna bi shay'in min ilmi illa bima sha ubangiji ta'ala yake cewa ba sa iya hadewa bi shay'in da wani abu min ilmi cikin ilmin Allah subhanahu wa ta'ala illa bima sha sai da abin da yaso wannan kalma illa bima sha ma nan da tazo bayan ba al-musahaba malamin suka ce ma nan waɗansu suka ce mausula ce abin da ake nufi illa bima sha'a ai billadi billabi sha'a sai dai da abin da Allah ya so ina fata kun gani wasu malamai suka ce illa bima sha'a ma dinnan inji wasu malamai suka ce a'a tana nufin illa ne allati tadullu ala al-inqita wadda take nuna yankewa gaba daya illa bima sha'a ai illa billadi sha'a sai dai da shi din nan dai wanda ya so din nan shine Allah ubangiji ta'ala ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wal abu kursiyun sa yayin wace cikin sammai da kasai yannan ya nuna al kursiyu inda Allah yake daura su kame da hadisi ya tabbata mawdi'ul qadamai inda Allah yake daura kafafunsa ubangiji ta'ala ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyun sa yayin wace dukkan sammai da kasai in za a dauki al kursiyun Allah a dauki sama da kasa ka duba fa girman sama da kasa a jefa su a cikin al kursiyu inda ka san kamar a dauki wato kwandala ce a jefa ta a cikin dokar daji hadisi ya tabbata wannan amma hadisi ne wanda yake cikin sahih ibn hibban amma malamai sun ce hadisin babu bai inganci imam bukhari ya ce wannan hadithi ne ajiduhu alayya wannan hadithin a munkarun jiddan hadisi ne mai tsanani wato inkarin sa wanda yake hadisin bai inganta ba domin a cikin hadisin akwai Abu Zur'a Abu Zur'a kuma malamai suke ce kamar da Abu Abu Hatim yake cewa fa huwa kazzabu shi makaryaci ne ilimin hadisi dan haka wannan hadisin da ya kawo yake cewa wai al'arshin Allah subhanahu wataala al'ar wato shi kursiyun Allah idan aka ɗauke shi kamar ka ɗauki kwandala ce ka jefa a cikin dokar daji to wannan ya nuna cewa hadithin gashi nan dai an faɗe shi amma hadithin akwai rauni a cikin sa duk wanda zai karanta hadithin sai gane hadithin bai samu inganci ba ina fata mun fahimta ubangiji ta'ala yake cewa wala yauduhu hifdhuhuma ba sa bashi wahala wajen kiyaye su waɗannan samai da sai din domin a baya in kuji ya ce ai la ta'khudhu sinatun wala nawm sai an yace wala ya'udu hibruhuma kiyaye su baya bashi wahala an samu wata akar daga ibn mardawihi wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari annabi Musa alaihi salam mutanen shi sun zo sun same suka ce wai ayanamu rabbu ubangiji ta'ala yana bacci nan take da aka bada amsa da aka tambaye shi sai annabi Musa sai shiru bai bada amsa ba kun san su ba sa magana sai abin Allah ya faɗa nan take sai Allah ya aiko malaika Jibril ya zo ya faɗa mai idan sun ce kana bacci amsar bari mu bada samfoti akan ka tukunna Allah matsakin saki ya ce ka zauna kwana uku baka yi bacci ba ya zauna kwana uku bai yi bacci ba sai Allah matsakin saki ya ce ya samu waɗansu wato tulu guda biyu ya rike a hannunsa duka ko kowanne ya raba shi hannu daban-daban kuma ya kwanta ya yi bacci ya zauna ya kiyaye suka da ya yi bacci haka annan Musa ya zauna yana kiyaye su can cikin dare malamai suka ce sulusul lai dare ya kasa kusan ɗayan bisa uku kawai sai annan Musa sai ya faɗo akan kujerar da yake zaune yana faɗuwa sai dai kiyaye dai basu fashe ba can dare ya kusa ratsawa na kawai yana zuwa kawai su karrab sai suka fashe sai ubangiji bacci ya dauke sa shine ubangiji ta'ala yake cewa inda na kasance ina yin bacci to la saqatat alaykum as-sama' fa halakunna da saman nan da kasar za ta rikito akan ku gaba ɗaya ta kashe ku kaga wala yaudu hibruhuma baya bace shi sa wala yauduhu ay wala yuthqiluhu hibruhuma baya yin nauyi a gare shi wajen kiyaye kamar ya kasai din ina fatan kun bayyana ubangiji ta Allah ce wa huwa al-aliyyul azim kuma shine al-aliyyu al-azim ko mai girma nan Allah ya siffanta kanshi al-aliyyu ku yi hakuri al-aliyyu din nan siffa ce da take nuna cewa madaukaki yana ina kenan yana sama ya nuna cewa Allah a sama yake wannan aya ta tabbatar da siffar Allah a sama take duk wanda zai ce Allah yana ko ina ya nuna cewa ya kuskure tunda Allah ce wa huwa al-aliyyu ayoyi da dama cikin alqur'ani mai girma sun tabbatar da wannan ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa yarfa'u yudabbiru al-amra min samai ilal al-ard daga sama yake shirya komai zuwa ƙasa sannan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna tabaaraka wa ta'ala ila samai duniya. Allah yana sakowa a cikin kowane dare zuwa sama ta duniya wannan yana daga ina yake sako daga yake daga can sama kenan sannan hadisi ya tabbata cikin sunan abi daud hadisi na 3892 manzan Allah sallallahu ne ke cewa rabbuna Allahu alladhi fi sama ta taqaddasa ismuk amruka fis samai wal ard kaji rabbuna Allahu alladhi fi sama ina yake kenan wata baiwa ita ma ya tabbata cikin sahih musulun. ta zo ta samu manzan Allah sallallahu ana ta rigima sai manzon Allah ya ce mata aina aina Allah ina Allah yake ce fi sama ina sama sai manzon Allah ya kalli mai gidan nasa ya ce a'tiqaha fa innaha mu'mina ka inta ta wannan mu'mina ce kaga duk waɗannan hujjoji ne sun tabbata Allah na sama in baka yadda yadda ba ba za a ƙara maka Allah ce sabbi isma rabbikal a'la in baka yadda ba ubangiji ta'ala ya karanta da mu yayin da mutum yake cikin sujada, me zai ce subhana rabbiyal a'la kaga yana madaukaki kenan wannan duka ya nuna cewa Allah madaukin sake yana ina ubangiji ta'ala ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadi kaga ya nuna cewa Allah yana ina wa huwa Allahu fis samawat Allah yana ina sannan ubangiji ta'ala ya ƙara gaya mana ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun suna jin tsoron ubangijin su wannan da yake sama kaga nuna Allah yana ina duk wanda zai yadda da kai Allah yana sama karka ce wai Allah yana ko ina a ka iya cewa ilimin Allah yana ko ina domin duk abin da yake gudana Allah yana kallo amma shi yana ina yana sama ga ƙarin hujja hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya zo bacci duk mutumin da ya kira matan shi zuwa shimfiɗa ta zo ta kwanta fata ba alaihi taqi batat wa huwa alaiha ghadban min sama Allah matsafin saki zai zai fushi da ita wanda yake sama kaga ya nuna Allah yana ina kenan Allah yana sama wannan ne kadan daga cikin hujjoji ubangiji ta Allah ce wa huwal aliyyul azim shine madaukaki al azim mai girma ai al kabir ubangiji ta Allah shine mai girma mai daraja ina ganin zamu dakata anan abin da muka faɗa dai Allah madaukin saki sai ya mizani wannan Thank